Looks so beautiful. Yes, red and black, but this is pure red. What's happening? It's business. Business. business. business. Business, this is balance. Business, then it's security. Oh, until it it pressure, <laughs> then you will hear. Until it pressure. then you hear. When it pressure, you will hear the business. When it pressure. Yes, when it pressure you will hear the business ya kamata kamar mutanen a ah, kamar da kuka gani ga baba yakub baba ya to yakub muhammad say hi to instagram fans thank you then who is that over there Hey, eh, hamisu breka Dure da zaru mata ki ce ta ba zai nika da kowa ba ni na sana ji ta ba ji ga ji ba ji ji a di har ka ta ga ji a di da da ji ga ji ba da ji ga ji dan dan dan ji ga a di ba da ji ga ji da da ji ba ni kowa ba ta bi ji di ha mu su bire ka me jan wuya ga hi can jan wuya ga shi nan ko alhamdulillah na a'a ina da sauran na je ji kuɗi ne wallahi ko ban ci komai ba na ji kuɗi zan yi rawa da waka na ji kuɗi ne alƙur'an mai mai haka kai ƙarya nake karku zata da gaske ba wani kuɗi sun tura ni ne wasa nake ba kuɗi mm, zan tafi gida zan tafi gida a ba matsala yana nan za mu cika mun zo cin kaza ba kuɗi bane ka kuɗi